Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki muka sake muku da wani sabon shirin. Yau Laraba 4 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar MPN a jamhuriyar Nijar ta koka a kan yadda jam'iyyar PNDS mai mulki ta yi babakere a yawancin al'amuran ƙasar. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da wani ƙwararren likitan yara a kan ƙalubalen da ke tattare da likitoci da kuma karatun aikin likitan kansa a Najeriya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin a ku me ke sa ƙwararrun likitoci da jami'an kiwon lafiya na Najeriya zuwa wasu ƙasashen neman aikin yi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. asalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Shugaban kamfanin sadarwar Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana don bayar da ba'asi a gaban wani kwamitin Majalisar Dokokin Amurka akan abin kunyar da ya faru mai alaka da bayanan sirri na masu amfani da hanyar sadarwar. A yau Laraba ne 'yan kwamitin kasuwanci da makamashi na Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana cewar Zuckerberg zai bayyana a gabansu a ranar 11 ga watan nan na Afrilu don ya ba da ba'asin yadda aka yi wani kamfanin sarrafa bayanai na Birtaniya wato Cambridge Analytica Adalitika ya samu bayanan dubban miliyoyin mutane masu amfani da shafin Facebook ɗin, waɗanda kuma aka yi amfani da su don yin tasiri ga masu jefa ƙuri'a a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. kamfanin da 'yan kwamitin yakin neman zaɓe na shugaban amurka donald trump ne suka yi hayarsa a shekarar 2016 inda kuma aka biya kamfanin zunzurutun kuɗi kusan dala miliyan shida wannan kwamiti shine na farko a cikin kwamiti uku na majalisar da suka kira zuckerberg don ya bada irin wannan shaidar Wannan shaidar da Zuckerberg zai bayar ta zo ne bayan jami'an kamfanin Facebook sun kasa ansa tambayoyi a lokacin wata ganawar da suka yi da 'yan kwamitin majalisar dokoki akan yadda kamfanin da wasu kamfanoni na daban ke amfani da kuma kara bayanan mutane masu amfani da su. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki akan harkar shige da ficen baƙi a yau Laraba. sai dai kuma shugaban wanda ya bayyana haka a shafinsa na twitter da sassafen safiyar yau bai yi cikakken bayani ba akan matakan da zai ɗauka duk da haka trump ya bayyana yadda dokokin kare iyaka amurka suke da rauni matuka ba kamar na mexico da canada ba da suke da karfi sosai shugaban ya yi wannan kalamin ne kwana daya bayan ya gaya ma manema labarai cewa zai tura sojoji zuwa kan iyaka amurka da mexico don dakile hanyoyin shige da ficen baki ba bisa ka'ida ba ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta mai da martani akan wannan shirin na amfani da sojoji don gadin iyakar ƙasa inda wani jami'inta ya ce suna nan suna tattaunawa da fadar white house akan lamarin labarun duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Ƙasar China a ranar Laraba ta sanar da shirinta na ƙaƙaba haraji a kan kayan ƙasar Amurka da suka kai kimanin dalar Amurka miliyan dubu hamsin a matsayin mai da martani a kan irin waɗannan matakan da Amurka ta ɗauka a kanta. A wannan mataki da ƙasar China ta ɗauka zai yi ƙarin haraji zuwa kashi 25 cikin 100 a kan kayan Amurka iri 106 da suka haɗa da waken suya, jiragen sama da motoci. Ma'aikatar kasuwancin ƙasar China ta ce lokacin da matakan nata za su fara aiki ya dogara ne akan lokacin da harajin kasar amurka kan hajojin china suka soma aiki a cikin watan jiya ne shugaban amurka ya bayyana yadda amurka za ta yi ƙarin haraji na biliyan hamsin ga kayan kasar china sannan kuma jiya talata sai gashi hukumomin kasuwanci na amurka sun saka wani jerin samfurin kayan china kamar guda dubu da uku waɗanda suka hada da jiragen sama kayan kiwon lafiya da kayayyakin watsa labarai da abin ya shafa a karon farko yawan mutanen da ake kashewa a birnin london ya zarce yawan waɗanda ake hallakawa a birnin new york na amurka wanda yawancin waɗanda ake kashewa a london ɗin ta hanyar su da wuƙa ne suke rasa rayukansu sai gashi kuma yanzu abin yana ƙara muni a sanadin yadda ake amfani da bindigogi duk da tsatsauran matakan da ake ɗauka don rage ɗabi'ar mallakar bindiga a cewar hukumomin kiyaye doka na ƙasar a kisan kwanan nan da ya girgiza mazauna garin na london wata yarinya ya shekara sha bakwai ce da wani yaro dan shekara sha 16 aka harbe a ranar litinin a unguwar tottenham da ke yankin arewacin garin yarinyar dai ta rasa a asibiti lokaci kaɗan bayan harin yaron kuma ya cika ne bayan raunukan da ya samu a jiya talata 'yan sandan birtaniya sun binciki kashe-kashe har guda 37 da aka yi a birnin london tsakanin watannin fabrairu da maris na wannan shekarar wanda wannan ya haya na birnin new york inda aka kashe mutane 32 a cikin wannan lokacin waɗannan harbe-harben guda biyu da aka yi a shekaran jiya litinin ne suka sa jimlar mutanen da aka hallaka a london ɗin a cikin wannan shekarar suka kai hamsin a cikin dukkan harbe-harben 'yan sanda sun ce wuka ce aka yi amfani da ita labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar MPN ta koka a kan yadda jam'iyyar PNDS tarayya ta yi kaka gida a dukkan wasu al'amura da suka shafi tsare-tsare da shirin gudanar da zaɓukan shekarar 2021. Ko da yake masu sharhi na kallon wannan badakalar a matsayin wata alamar baraka a jam'iyyar haɗin gwiwar. Wakilin murya Amurka, Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. wasiƙu akalla uku ne jam'iyyar ta mpn kishin ƙasa ta ce ta aike wa firayim minista birjira fini a matsayinsa na shugaban majalisar warware rigingimun siyasa sai ndp akan buƙatar gyara kurakuran da ke tattare da sabon kundin zaben ƙasar ta niger da ma yadda tsarin wakilcin jam'iyyu yake a hukumar zaɓe sai dai shiru ba amsa saboda haka shugabannin jam'iyyar suka fitar da sanarwa domin gaya wa duniya abin da ke faruwa honorable masani korone shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta mpn mun yi magana conseil de ministre mun yi magana conseil de cabinet mun yi magana cndp mun yi magana regional majorité mun yi magana assemblée mun rubuta wasu wogi yanzu ana cewa seni ta zuwa zaɓe mutum goma sha uku mutum uku majorité mutum uku yanzu mutum yana neman iko yana kandida na election presidential and 2021 tana yiwa ma ba ma san shi ba ko partin nashi daga ma a ce babu cikin sheni to kaga na za a yi jam'iyyar mpn kishin ƙasa na da kujerun wakilci kimanin biyar a majalisar dokokin ƙasa abin da ya bata damar samun mukamai a gwamnatin haɗin gwiwar da shugaba isuhu ya kafa bayan lashe zaben 2016 saboda haka wasu ke kallon korafin jam'iyyar tamkar wata alamar baraka sai dai kakakin pendes tarayya asmanu muhammadu na cewa a babu zancen baraka in mutum na ra'ayin shi ko kare ya gayi yalla militan kishi ko magoya bayan su jiya amma ai sun yi botan wannan luwa a majalisa tare da dibitocin mu kenan babu wani zancen jayya bisa wani zancen cikin majority kenan akwai jam'iyyun da suka yi kishin ƙasa karhi wa'anda suna da dibitoci wanda sun yi kishin ƙasa yawa kuma su ce komi ba. Shugabannin jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa sun nanata cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. A mu akan maganar zaɓe mu lalle mun saki ɗin komi ta zama ta zama. mu ba irin wannan fati ne ya kyarika ba mu ba kyarika ba ne. tuni dai matasan jam'iyyar ta kishin kasa suka fara jaddada goyon baya ga wannan matsayi na uwar jam'iyya in ji habila rabi'u wani matashi a mpn. duk wani mataki da zaka ga jam'iyyar nan ta ɗauka ka tabbatar cewa mu na ciki kashi 80 cikin 100. a ƙarshen shekarar 2015 ne aka kafa jam'iyyar mpn kishin ƙasa a ƙarƙashin shugabancin ibrahim yakuba wato watanni biyu bayan da aka kore shi daga pnds tarayya kafin daga bisani jam'iyyun biyu su kulla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 A shirinmu na rana yau kun ji cewa ƙwararrun jami'an kiwon lafiya da yawa a Najeriya na neman aiki a wasu ƙasashe. A wata hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya, Dr. Tahir Lawan da ke aiki a wani asibitin ƙasar Turkiyya a birnin tarayya Abuja, ya bayyana mashi irin ƙalubalen da likitoci ɗalibai ke fuskanta kafin su samu horon ƙwarewa a aikin likita da ake kira residency da turanci da kuma dalilan da ke sa wasu likitocin neman aiki a wasu ƙasashen ƙetare ga dr tahir matsalar da ake samu na ɗaya dai in ka duba tun daga makarantun koyan aikin likitoci za ka ga ga ɗalibai da yawa suna buƙatar shiga aikin nan kuma babu wuri kamar misali na san jami'ar da a bara ɗalibai kusan dubu hudu suka nuna sha'awar suna son su koyi aikin likitanci a jami'ar kuma ita a doka mutum ɗari da hamsin kawai za ta iya ɗauka saboda haka zuwa kwarewa shi ma da wannan matsalar akwai likitoci da dama da suka gama suna son su dauki wani bangare su kware kuma babu isasshen wurare a sauran asibitoci to kuma duk lokacin da ya kasance an samu irin wannan matsala to zaka ga kenan ba an yi sa'a ba sai ya kasance sai masu gata wanda suke da wasu da za su iya magana sa baki a samu shiga kasan nan kuwa har akwai wasu wuraren da za ka ji asibitoci ma har suna sai da fam ne wanda doka duk babu wannan abu amma saboda ko a samu yadda za a hana wasu shiga ko kuma dai a san saboda wurin kaɗan ne kuma mutanen na da yawa. dokta mu koma kan maganar kuma likitoci ƙwararru 'yan najeriya da ke ficewa waje gashi kai ma ka bar babban asibitin ƙasa na tarayya da ke abuja ka koma asibitin ƙasashen ƙetare ne zamiye na turki gaskiya da ke Abuja. Me yasa kuke ɗaukar wannan matakin ne na barin asibitocin ƙasa ku koma waje? A gaskiya idan ka duba banda asibitocin misali banda asibitocin gwamnatin tarayya. kusan za ka iya cewa misali asibitocin jihohi misali a inda za a bincika a ce asibitin da ya kai matsayin general hospital ko specialist a nigeria za ka sha mamaki a jihohi da wuya a samu asibiti guda goma wanda ya cancanta a kira shi ko specialist nan ko kuma general hospital A dalili babu kayan aiki a gwamnatocin kuma ba su damu ba akan hakan zaka ga an kira asibiti general hospital amma watakila likita kwaya ɗaya da ya je bautar ƙasa ya zauna shi kaɗai ne a wurin nan sannan yanayin aiki shi kuma gaskiya mafi yawanci daga likitocin nan za ga kowa yana son kana son kai aikin da kana aikin kana jin daɗin yin aiki amma kana son kai aiki babu kayan aiki ko yanayin wurin aiki ya zama matsala kaga za ka yi aikin ne ba tare da kana jin daɗin shi ba kuma ba tare da kana samun abin da kake so ka gani ba. Ba maganar rashin ingancin albashi? Koda da maganar rashin ingancin albashi za ka ga wani lokacin gaske magana ba wai albashin ne abu na farko da mutane ke dubawa ba saboda inda za ka je misali ko da albashin ya fi haka to za ka ga akwai irin su haraji da za ka biya rayuwa ce mai tsada da sauran to amma inda a ce za ka samu wurin da akwai kayan aikin nan da zai baka dama kai aikin yadda kake so sai ka ga cewar ka gwammace ka je nan ko da ku a cikin najeriya zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su Dr. Tahir Lawan kenan a hirar da suka yi da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin a ganin ku me ke sa ƙwararren likitoci da jami'an kiwon lafiya na Najeriya zuwa wasu ƙasashen neman aikin yi? Sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Eh, Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nijar. Umma Malam Alina daga Dogon Dutse. To, Umma Malam Ali muna jan ka. To, abin da yi na bisa ga wannan matsala ta listocin Najeriya hmm. za su sai wata ƙasa ma aiki. Eh, abin ta a gani albashin da aka ba su bai wadatar da suna suka zaɓa waje ne ma aiki. To, Umma Malam Ali. Abin a Nijar akan samu irin wannan batun likitoci na barin kasar su koma wasu kasashe neman aiki? A ba shi sai dai mu sai kasashen waje mu ɗauko likitoci a kawo Nijar su aiki. Inda likita ya kira samun albashin ka a kai sai ba shi wakati ya kusa ƙasa ka bar ƙasar ka tunda kasan ƙasar ka za ta yi ma aiki. Hmm. To mun gode Malam Umma Malam Ali da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. da mai mulki telan gayu bayan ka gama suleiman lafiya to mai mulki telan gayu muna jan ka to ni dai a nawa ganin muna da dai daftocikan kwararru a nan wato su masu halin ne ina ganin ba su da hakuri da za su iya biyar da su ma'aikatan to za ka ga Muna jan ka. yana zaune amma kuma a ce wai za a je waje ana neman dabto. Eh? Mm. Mm. Me da sa ba ku biya su su muku aikin da kuke su ba. To ina ganin cewa da ni da ina fatan gwamnan gwamnati da kula da wannan To mun gode mai mulki telan gayu da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Katsina. Eh, eh kuna magana da shugaba Iliya ne kanti da shayi a bakin kasuwa da tun da kare Najeriya. To shugaba Iliya muna jan ka. Eh, hakika kun je ko mu bibi mai ma'ana hakika muna ba ku goyon ba Allah saka da alkhairi. Amma amma. To abin da ya kamata ya kamata gwamnati ta kula da malaman asibiti. Idan ta kula da su ko a cikin gida nan za su samu aikin da za su yi kuma kaga an samu karuwa da yadda za su yi su taimaka jama'a da masu fama da rashin lafiya. To shugaba kamar ta wani fannoni ne kake gani ya kamata a kula da likitocin nan da sauran jami'an kiwon lafiya? Eh na farko a inganta albashi. Ta. Na biyu kuma asibitoci a zuba kayan aiki. To mun gode shugaba Iliya daga Katsina yanzu kuma bari mu je Kano. Assalamu alaikum. da wa muke magana daga Kano. Kina magana da Mansur Dan Bello, sarkin yakin alatan Ado Doguwa Rufa'i Doguwa Kano State. To Malam Mansur Dan Bello muna jan ka. To ni ina ba gwamnati shawara akan abin da ya shafi malama asibiti a inganta musu albashi kuma a ba su horo. Hmm. Inda za su kula da mutane za su samu ayyuka a gidaje. Inda a misali asibitin asibitoci na kuɗi sai a fi samun kulawa bisa na gwamnati to wannan abin yana kawo na kasu a cikin al'amuran lafiya hmm. to malam mansur dan bello mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jigawa salamu alaikum da wa muke magana daga jigawa alhaji magajin zangaren sabuwa jihar jigawa najeriya karfa hukumar ta to alhaji magaji muna jin ka ni abin da zan ce sabida likitocinmu ga mu muna da karancin likitoci a nan Najeriya kuma a ce likitocin wasu da hauta waje. Sai mm. ai mana gyara akan wannan. Za mu je mu asibiti mu rasa likita nan take. Hmm. To Alhaji Magaji mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. yawa kabira abubakar daga fando gare zaune a nan kagara to gaskiya babban abin da ke faruwa shine kamar yadda dakta yi bayani a dukkan lokacin da zaka ga asibitin da ake kira general hospital mm. sai ka ga dakta guda ɗaya ne to dole fi yadda ake son aikin ga dakta saboda rashin kayan aiki abin sai ya zama mai gaskiya baya da daɗi dole ka ga ana gudan aiki irin a nan din saboda rashin kula da ingancin ayyuka da yadda ya kamata a ce kuma ana kula da kayan asibiti da yanayi. To mun gode Malam Kabiru Abubakar Fandogar har yanzu dai muna nan a jihar Neja. Yalo? Talau da wa muke magana? Kuna magana da Aminu Hassan di Kwazi Distinguished daga garin Ushishi. To Malam Aminu Hassan muna jan ka. Ai wannan matsalan dole ne ta taso domin in kuka duba a zahirance ko a budget na ƙasa. ai ana fitar da kuɗi a fannin lafiya ko eh. na state ana fitar da kuɗi a fannin lafiya amma su shugabannin na gaba su ne ba su son yara likitoci da suka taso su amfana su yi walwala sai sa hmm. kuma dole su nemi wani wuri su je dalilin kenan hmm. eh, eh, ku tashi lahiya dalilin kenan in suna sake musu mara da abinda suke so furnitures wurin kwana duk abubuwan da likita zai samu a nan najeriya ana bashi zai mm. tsaya ba zai je wani wuri ba haka to eh, malam Aminu Hassan mun gode da ra'ayinka da kuma sauran duk waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu a wannan fili muna cewa mun gode sai kuma gobe idan Allah kai mu sake baku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Yau kasashe 20 za su so mafafatawa da juna domin samun cancantan shiga gasan cin kofi na Afirka na mata, inda ainihin kasashe bakwai kurum za su samu haɗewa da ƙasar Ghana wacce ke karɓan bakuncin wasan a karon farko tun daga ranar 17 ga watan Nuwamba zuwa 1 ga watan Disamba. Ya yau din nan kasar Morocco za ta kara da Cote d'Ivoire, kasar Senegal za ta karbi bakuncin Algeria sai kuma Libya da za ta kara da Ethiopia. Kenya na karban bakuncin kasar Uganda sa'annan Tanzania za ta kara da Zambia. a ranar takwas ga watan afrilu za a ainihin karawa zagaye na biyu a gobe kasar namibia za ta karbi bakuncin zimbabwe yayin da burkina ke karawa da gambia wasa tsakanin saliyo da mali an dakatar da shi sai kuma najeriya wacce ita ce zakara mai riƙe da kambi wanda kuma ta karbi bakuncin gasar na shekara ta 2016 da kuma kasar cameroon wacce ta zo na biyu da afirka ta kudu da ta zo a matsayi na hudu a gasar na shekara ta 2016 goma sha shida duk an dakatar da shigansu cikin wannan wasa ƙasar equatorial guinea dukkansu na cikin waɗanda aka dakatar da shigansu da su shiga cikin wasan ne a zagaye na biyu domin samun karawa tsakanin su a hudu ga watan yuni da kuma wana na tara gasan na shekara ta 2018 eh, zai zama matsayi na samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya wato 2019 fifa women's world cup mun dawo wasan nan gida kuma majalisar rawaye da kuma hukumar accra house of oak sun jinjina da 'yan wasa da baki ɗayan na tawagar masu fasaha na kilabin ɗin dangane da irin kokari da sun kai ya zuwa wannan lokaci a gasar kakan bana na premier league ɗin ghana mun waiga ga bikin bayar da kyautayi na mtnfa cup wadda za a yi daren yau a M Plaza Hotel da karfe shida da rabi na dare. Tsohon mai koyar da asanci kwatakwa wasa Steven Polaka ya yi nuna cewar ya yi imani shine zai ainihin lashe kyautar na wato mai koyar da wasa na shekarar. A nan kuma sai mu duba irin wainar da 'yan wasan kasar Ghana ke toyawa a kasashen Turai. Andre Dede Ayu ya taka da wa Swansea City a shan kashi shi da suka da ci biyu da nema anun manchester united mun tafi ƙasar spaniya kuwa thomas party ya samu yin wasa wa atletico madrid ah, yayin da suka yi nasara akan deportivo la corona da sulimutari ya yi wa wasa da ci ɗaya mai ban haushi Baki ɗaya da wannan muka yi so karshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar hudu ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa akan wuraren da aka binne nakiyoyi da basu sun tashi ba lokacin yaƙi. Wannan lokacin na baiwa duniya daman tunani kan ci gaban da aka samu da kuma kalubalen da ya rage, kan share wuraren da ke da raguwar nakiyoyi da ba su tashi ba. waɗanda ke ci gaba da zaman barazana ga mutanen farar hula a jihohi fiye da sittin na Amurka da kuma wasu ƙasashen ƙetare. Amurka na aiki kafada-kafada da ƙawayenta a faɗin duniya domin shawo kan wannan babbar matsalar da ake fama da ita da ka iya yin lahani ga mutanen da basu ji ba basu gani ba, ciki har da yara da yawa. Amurka ita ce ƙasa tilo ɗaya da ke ba da goyon bayan tallafin kuɗi mafi yawa domin ƙoƙarin da ake yi na shawo kan matsalar nakiyoyin da suka rage da basu riga sun tashi ba a ƙasashen da aka daina tashin hankali ko yaƙi tare da rage yawan nakiyoyin da ke kara zube ko kuma makamai ko bindigogi da ke da haɗari. Tun shekarar 1993, Amurka ta zuba kuɗi fiye da dalar Amurka biliyan biyu da ɗigo tara domin tabbatar da kawarwa ko kwashe raguwar makamai ƙanana, makamai marasa nauyi da bindigogi, tare da share wuraren da aka binne naƙiyoyin yaƙi da ba su fashe ba a ƙasashe fiye da ɗari. Amurka ta samar da maƙudan kuɗi don shirye-shirye a faɗin duniya da nufin rage wuraren da ke da haɗarin makamai da bindigogi da ke binne da kuma inganta tsaron wuraren ajiye makaman. Manufar shine hana makamai shiga hannun 'yan ta'adda da wasu ɓata gari ta hanyar yarjejeniyoyin da take kulawa da sauran ƙasashe don hana wanzuwar makamai. Tun shekarar 2003, Amurka ke taimakawa wajen lalata fiye da makamai 39,000. Haka kuma yunkurin da yankuna ke yi ta shirin ilmantarwa kan wuraren da aka binne nakiyoyin da basu fashe ba ya hana mutane da dama samun raunuka. A lokaci ɗaya, shirin Amurka na tallafa mutane dubu ɗari biyu da hamsin da suka tsira daga aibin irin waɗannan makaman ta hanyar samar musu da magunguna da sauran shirye-shiryen inganta rayuwarsu, kuma ta hanyar aiki kafaɗa-kafaɗa da ma'aikatar tsaro da asusun tallafa waɗanda yaƙi ya daidaita na likiyi. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta taimaka wa ƙasashe da dama raba kawunansu da irin waɗannan nakiyoyin a yau ranar da aka ware domin faɗakarwa muna kira ga kasashe da su haɗa kai da mu domin samun fa'idar ƙawance mai inganci da nufin rage nakiyoyin da ke binne da kuma lahaninsu ga duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a mu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban kamfanin sadarwar Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana don bayar da ba'asi a gaban wani kwamitin Majalisar Dokokin Amurka akan abin kunyar da ya faru mai alaka da bayanan sirri na masu amfani da hanyar sadarwar. A yau Laraba ne 'yan kwamitin kasuwanci da makamashi na Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana cewar Zuckerberg zai bayyana a gabansu a ranar 11 ga watan nan na Afrilu don ya ba da ba'asin yadda aka yi wani kamfanin sarrafa bayanai na Birtaniya wato Cambridge Analytica ya samu bayanan dubban miliyoyin mutane masu amfani da shafin Facebook ɗin waɗanda kuma aka yi amfani da su don yin tasiri ga masu jefa ƙuri'a a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. shugaban kasar amurka donald trump ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki akan harkar shige da ficen baƙi a yau laraba sai dai kuma shugaban wanda ya bayyana haka a shafinsa na twitter da sassafen safiyar yau bai yi cikakken bayani ba akan matakan da zai ɗauka duk da haka trump ya bayyana yadda dokokin kare iyakar amurka suke da rauni matuƙa ba kamar na mexico da canada ba da suke da ƙarfi sosai ƙasar china a ranar laraba ta sanar da shirinta na kakaba haraji akan kayan ƙasar amurka da suka kai kimanin dala amurka miliyan dubu hamsin a matsayin mai da martani akan irin waɗannan matakin da amurka ta ɗauka a kanta. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safida ta Sodangi da ta tattaya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.